saboda ainihin rashin abinci da ake fama da shi a wancan lokaci a nan makka na to bari mu ci yanzu a kitabul waqafi littafin waqafi kuzo ku na kudin da kun tafi ko yasihu shi waqafi ko ku siya inganta bin mu sha'i, ga abin da yake shirye wal maqsud ko abin da aka raba mai riba'in na gidaje gairu mawqufi ala hukumi hakimin ba sai an dakatar da shi akan hukuncin da hukunci ba sai alƙali ya sa hannun shi wani abin nan ba da zaran ka ce na hukuncin da gidana ko na hukuncin da wani abu nawa ko doki na ko abin nan shi ke wani zai wato ga wani gida ko gona khilafa an yi sabani wato kamar doki da sauransu wakila an ce alkhilafu sabani fi gairin kai da wani dawaki wato ga dawaki babu khilafa ga wani dawaki shi da khilafa wa shartu sharadin shi hubusi din na ikhrajuhu shine mutum ya fitar da abin an yi daga hannunsa wato idan ka ce kayan rubutun gida kuma kana cikin gidan to hubusi bai ba sai kayan gida ka kwashe kayanka daga gidan kuma ko da ka baka cikin gidan idan ya zan gida na hubusi amma kai ke kula da shi bai yi ba sai ka bayar da shi wani wuri inda za a kula da shi saka hamsakahu idan ya rike bayan ya bada hukunci kuma ya rike ila maradin mauti har zuwa lokacin rashin lahiyar mutuwa ta kama matsala hukunci ya ɓaci illa an ya kuli da mu muddata sai in ya haifar da shi wani zamani mai tsawo ya shahara ziya wanda zai shahara an san gidan hukunci ne cikin wannan lokaci sannan ya bai da shi a hannunsa sun ya tasarrafa lahun sannan ya kama musu tasarrufi su waɗanda ake ba yar ba da yi da masu shi to wannan babu ai ki ko ko kabi alati yayi auladi kananan ɗiyansa wa ya tasarrafu lahu ya san shi yake nuna tasarrufi wannan ma ya inganta tunda ko wani ya bazu shi bai kula da shi wa huwa bil marad min al to shi hubusi idan an kai shi cikin rashin lahiya to yana hitowa cikin sulhi sai a kasa abin da ka mallaka kashi uku a cire kashi ɗaya to cikin shi za a yi da hubusin abin da ka bayar illa alal wari sai dai in an yi wa magadi hubusi ne fa innahu wannan shi kan in an yi akan abin nan mai gado ya hudu ne rasa zai koma gado bayan mutuwa wala ya sun wala ba baya inganta ka ce ka ba kanka hubusi ka ce na tun da gidana a kaina wato na ba kaina hubusin gidana na wannan bai yi ba bai waƙafa idan ya yi waƙafi ala yi wa abin nabiyin idan ya ce ya samu wani daga cikin mai gado da kuma wani wanda baya gada su sai ce ya ba su bugusi gida kaza usima sai a raba ala sharɗi sai a raba gidan bisa ga sharaɗin da ya sa idan ya ce mai gadon sa shi adda rabi wancan rabi sai a raba haka idan ya ce mai gadon sa adda sulusani wancan shi adda sulusi sai a raba haka bisa da biyar da ya ce sai in an ka raba wa'ada da samun warisi mai rasar to shi wannan in an ka raba an ka cire na wancan na mai gado sai ya komo cikin gado ba za a ba za a bashi wa lafzuhu lafazin hubusi ya kata duk ta'dida yana hukunta har abada in ka ce abbas ko wa kaftu to ya nuna har abada ba a kai da bai nan yi wa kiro ko da bai yi takidi ba ko da bai ce bai yi wani lafzi wanda yake nuna har abada din ba kalwatsari shi ma eh, walam yaskur jihatan ko da bai ambaci bangaren da ba za a bayar ba inda ya riga yace habbastu sai a nemi bayani gare shi in bai faɗi ba sai a dibi wuraren da maslaha ya kamata a yi amfani da shi sai a sa shi a wuri aw wa kafa alal masakin ko ko yayi wakafi akan miskinai aw ulama ko ko ya yi wakafi ga malamai duk dai har abada ne don miskinai da malamai ba su karewa wa zahiru anna lafzal hubusi kal waqafi abinda a zahirin zance lafazin hubusu shi ma kamar lafazin waqafu ne wato duk ta yatsu guda wa muku da adam sadaqati tamlikun raqaba amma abinda an hukuncin lafazin sadaka wanda an ka ba sadaka an mallaka mashi ne wato an mallaka mashi waya abin ne wanda an ka ba sadaka shi yana iya saidawa yana iya kyauta ba kamar na hukusi ba illa an yuri da tabisa sai dai in yana mai hukusin yake sadaka amma abin da yake nufi gubus to wannan yana iya zaunawa a haka wala ya juzu bai uku ba ya halatta a sai da gubus abinda aka baya gubusi ko gida ne ko menene bai halatta a sai da shi wala shay min nuqdihi haka nan wani abu na tubalinsa idan gidan ya faɗi ko da gudu ɗinsa ba a sai da wayar zama hadima hu i'adatu kuma ya lubunci duk wanda ya rusa gidan hubusi ya mai da shi kamar yadda yake ya sake gina shi ala sifati bisa ga ta. wala ya jubu tabiru bai halatta kuma a canza shi daga yadda yake wata lima bil faras an yi saɓani ga doki ya haram wanda ya tsufa ya za a yi da shi ba za zan mu katin dan katin ya halatta bai ahu a sai da shi wa sarfa da juyar da kuɗin fi misali a sai wani iri ne au masarafi ko ko a juya shi majuyar iri ne to in <coughs> in kuɗin za su iya sai doki sai a sau doki idan kuɗin ba su iya sayan doki sai a cika da wasu kuɗi wanda ake da su a kawo doki idan kuɗin ba sa iya sayan doki kuma babu wasu to sai a kula da dawakin da suke nan saura da wannan kuɗin wala ya juzu bai masjid bai halatta a sai da masallaci wa'inin takalatin imaratu anhu ko da karkara ta tashi daga wuri kamar yanzu misali a ce kilo wada a juya ta amai da ita wani sashi duk masallatan da a tudu wala ko sun zango na kiwure to ba a taba ba za a sayar ba don haka wanda ya yi gida ya yi masallaci a jiki to in ya ta sai da gidan to banda masallaci eh mutanen unguwa suna iya yin tsaye a can gima da su ba a sai da masallaci ku masu ginin gidaje ku nemi hili in Allah ba ku wadata ku gina gidaje kuma ku nemi hili ku gina masallaci kar a bari gima baya bana lokacin da na je tafsiri a Fatiskun irin wannan ta taso sai da manyan gari sun kasa baki don sai da abubuwa sun kai sun kawo yan sanda ma sun kasa yadda za su lokal gama ma sun kasa yadda za su sai da na je lokacin da na je a kawo complaint din waje na na je na ba sarki shawarar ta ga da za a yi sannan aka zo aka samu aka warware rikicin abin ya yi kusa kullum mutane anguwa da ada suke kwana cikin aljihu kwarai da gaske an sai da gida da masallaci sai ya to lallaba sai fara gini ta ciki da ya gama ginin ciki sai to sai rushe masallaci sai ya shirya da toilet ɗinsa da ɗakin kwanansa da fitar rufin daidai masallaci sai an anguwa suka ce ba zai yi ba suka ta rigima da Allah ya mace mu dai kayan in bazo sai da aka gyara sai da ya yarda cewa masallaci ba nashi bane an gane ko ko da gari ya tashi da wurin ba a sayarwa wai za ka nan masjidu awai sabir mahfufan bi waqafin idan ya zan masallaci ko titi yana kewaye da gidajen waqafi wato kamar titi dama da hagu ya zan gidajen waqafi ne ko kuma masallaci kamar waɗannan gidaje da waɗannan duk na waqafi ne wato kira sai aka bukatu ila dai sai ake zuwa ga ayar ta wannan masallaci jaza wannan ya halatta an a saya min ha daga gidajen waqafi ma yasu abin da zai ta masallaci duk da an ce ba a sai da to amma masallaci zai iya tada waɗannan gidajen na hudu sai a sai gidajen a koma can wata anguwa a sai wasu sai an sai da waɗannan an sai da masallaci waɗannan sai a je wani wuri a sai a sa hudu an gane ko wa yadkhulu fi nabdi waladi wal aqibi wal nasli auladul banina wayar Kulu auladul banina sai ya maza sun shigo fi nabdi waladi in yace habbastu laka wa alayka wa ala waladika to jikoki sun shigo wal aqibi ko ko habbastu alayka wa ala aqibika jikoki ɗiyan ɗiya maza sun shigo wal nasli ko kuma habbastu alayka wa ala nasalika duk dai da kala auladul banina an gane ko Tunal banati amma ban da iyan iya mata walau ƙara auladi wa auladuhum zukurun wa ina sun wa auladun in yace diyana da diyansu diyana da diyansu to nan diyane maza da diyane mata da sun shigo wa auladun da kuma 'ya'yansu wal azharu zance mai bayyana dukul auladihinna shigowa haƙƙin iya matar wayar kuluna min zurriyyati qawlan wahida amma in yace habbantu alayka wa ala zurriyyatika to wannan babu wata magana da ɗiyan ɗiya maza da ɗiyan ɗiya mata duka sun shiga walau ƙala libaniya da ya ke ga ɗiyana da kala banatu wa banatu tubani na iya ce wato baniya ɗiyansa mata sun shigo ciki jikokinsa mata ɗiyan ɗiya ne maza su ma sun shigo ka ƙaunihi banati kamar inda ya ce banati shi ma zai shigo wata mu mutaba a sharɗi kuma wajibi ne a bi sharaɗin shi mai hukunci abin da yake yi duk ayin da yake a sa ko da yake a raba shi sharaɗin da ya gitta wajen hukunci shi za a an gane ku. fa in lam yakun idan ba sharaɗin shi ya dai baya kawai <coughs> yace ya baya ga ulama ko ya baya ga ne ko ya baya ga yatama to shikenan bai ce kuma ga yadda za a raba ba ustima bisawiyya sai a raba musu daidai daidai malam da dilla amaratu ala ghairi zalika muddin ba wata alama ta nuna ba haka ba sai akwai wata alama wadda ta nuna ga da yake yi to sai a jita wa malam ya ayyin lahu masrifan to abinda bai ayyana wurin da za a juyar da shi ba inda bai ce a sa wuri kaza ba yusrahu fi wujuhil bir sai a raba shi ga huskoki na alheri wala ya nazarin nafsi bai inganta ya sharɗanta cewa shi bai kula da gidajen za mu kai ne shine mai duba wai da ana farawa bi imarati da rayar da gidaje. idan gidajen suna buƙatar gyara kila an gina su sun fi abin nan kan filastar su ta gaggabce akwai dai buƙatu da yawa to idan za a bayar maimakon a ɗebo talakawa a zuba gidan ba mai abu sai a sa gidajen haya a karɓi kuɗi shekara ga masu bukatar zama waɗanda ba su ne masu haƙƙin zama gidan idan aka karbi kuɗin sai a gyara gidajen in filin ne in fankoki da duk abin da gidajen ke bukata in ma ya buƙaci sai an yi hayan shekara biyu ana iya ba da shi shekara biyu a karbi kuɗin a gyaggyara su katanga da toilet da duk abin da ke bukata to idan waɗannan masu zama sun kai zaman kuɗin zuwa ƙare zai a cikin su tashi sannan a kira waɗannan mutane masu buƙatar zama a cikin ku shiga yanzu gida na kutun da an gyara yara shi ne za a fara da rayar da gidan eh ya nemo kuɗi ya gyara kansa eh in ya gama gyaran kansa sannan waran da ake yi sannan ko gyara faɗaɗɗun gidajen kamar akwai gidajen da sun ka rushe na hubusi to akwai kuma masu rai to sai a ba da waɗannan haya matattu masu haya masu rai ɗin ya karɓo kuɗi sai a tada ginin waɗannan matattu A ta gyara sai an gama gyaran waɗannan sun tashi sun zama gidaje sannan a ce to ina masu shiga ku zo ku shiga bayan an gama eh, gyaran su wai sharta gara zane ko da shi mai rubutu ya bada sharaɗi ba wannan ba sai a tura wannan sharaɗi na sai an yi wannan tukuna sannan a koma mai sharaɗin da ya sa wai sharaɗa fil ijarati mudda idan ya sharɗanta ya ce wajen ba da haya a rinka ba da su wata wata ko a ba da wata uku uku ko wata ko shekara shekara ko wata shida shida lam yajuz mujawazatuha to bai halatta a ƙetare wannan mutum yadda bayan ya ce a rinka ba da haya haka za a rinka bayarwa nan ya kun idan bai ba da komai ba bai ce ga yadda za a yi ba fali ajir sanatan fasana sai a rinka ba da shi shekara shekara an gane ko bai za ja a akar idan wani hmm? bai za a jara najirin najirin idan shi mai ba da haya wato mai dubawa ya ba da haya fa a duk bi ziyaratin sai wani ya taho shi kuma kamar ya ba da haya su naira ɗari ɗari shi na na zuru to sai wani shi ko ya taho da naira ɗari da hamsin hamsin <laughs> sai ce shi ga nashi ga ƙari ya yi ƙari a kan wancan <laughs> an gane ku wancan fatih waccan ijara da naziru ya baya ta naira ɗari ɗari ba ta buɗe ba kanta za a wannan ƙarin a ce ya je ne wani wuri inda zai samu fatan fasirin yautin ayin dai amma ijara ta bude idan wanda gidan zai dawo hannunsa ya mutu shi wanda ke kula da gidajen wanda in an in waɗanda sun ka gama zama shi za ta dawo gare kuma ya sake bada to idan ya mutu to wannan haya an gama da ita da zaran kudin sun kare sai a ce mashi ya kama hanya an gane ku lal mustajir amma banda shi dan haya idan dan haya ya mutu ijara ba ta kwance ba magada na suna iya ci gaba da zama wa sharfin mawqufi abinda a sharaɗin abinda za a bada waƙafi an yankin al-intiba'u bihi baƙa baqa'i ainihi ya zan yana yiwuwa a yi amfani da shi kuma ainihinsa yana da haka ba a bada waƙafin buhun dawa ko na gero dan bai yiwuwa a yi amfani da buhun gero kuma yana nan bai yiwuwa saboda haka abinda za a iya cin amfaninsa kuma shi yana nan to shi ake ba da hukunci kamar takobin yaƙi kamar ƙur'anin karatu kamar dai duk wani abu wanda da yake kamar gida wanda za a zamna zuwa wani lokaci wayan zuru fihi man sharatu waqifu nazara kuma wanda ka duba yi shine wanda shi mai wakafi dai, wanda zai bada hukunci yace zan ba ku hukunci amma sharadi ku ba wa ne rinka kula da shi to sai a ba shi rinka duba fa in ya yakun idan bai ce kowa ya diba ba mai kula da shi ban hakimi shine hakim wato ko gwamna ko alkali gwargwado yadda malamai suke a gani na eh eh eh ba zai koma gado ba sai a dubi wata makaranta kuma a bayan inda yake makaranta makaranta ma ta mutuwa wannan da ya ba ta tashi ko to zai a diba cikin anguwa makaranta ah. walan zuwa ya kata da ta wato ko da abin nan sun ƙare sai a dubi wani wuri inda ya kamata na eh. a'a shi wato wani ya ba ƙananan yara ko ko shi ya ba ƙananan 'ya'yan da yake ya ba su su? Ka ba abin nan bane eh, wannan ya inganta eh duk da suke suwar rasu saboda dibin ƙanana zama su ƙanana eh ba zai dawo gado ba eh ba za a raba ba hmm. kitabul jinayat don criminal law mun gama da wannan mun shiga jara'in jara'in kenan wannan shine abin nan criminal criminal case ko da turanci al jara'in laifuka kuma manyan launuka ba kanana ba don tilike ba su ba na eh za a samu shaidu don za a je wajen jama'a anguwa tawa ko kuma mai anguwa ko sarki ko wani babban malami eh, har yanzu sakwata suna yi amma mahi yawa sukan yi na littattafai kamar yanzu nan makaranta ko nan masallaci mutum zai iya sau kamar littafi ɗari biyar sai ya yi fitan na da sunan shi ga sunan shi tsakiya kuma wakafin lillahi sai kawo ya aji kamar ɗalibai da yake akwai talauci ƙasar hausa inda muke cin hausa kaga kuma gari ne na kudu ɗaya a hausa a <laughs> wannan na gaya muku haka yake in ka tafi yan mu gare ne ko a sakkwato akwai inda ba hausa ba ga zan mara ba hausa ba ce hausa daga bakin tureta ma ba cikin hausa ba ne daga nan abin da ya kai ne inda dai za ka iya ɗaga haka ka nimir goma ba abin da zai kare ka sai iska in watan uku ya kama ba a ɗaukar kara sai bazara ta yi saboda iska sannan to ɗalibai idan suka zo karatu makaranta za a ga makaranta cike amma za a ga mutane ba su da littafai to waɗannan za a ba su akwai littafi wanda za ka sa hannu ka karɓi littafin da kake so ka yi karatu za a iya bari ka je masaukinka da su kai ta karatu in ka gama in za ka tashi tafiya sai ka kawo waɗannan littafai ka sa hannu sai ka tafiya ka ya zan kamar burare. amma nan ake ajiye su cikin makaranta eh. kusan mahi yawan manyan makarantu sakwato sani na dai lokacin da nake ɗalibta don akwai waɗannan akwai sahih buhari akwai muslim akwai nasa'i waɗannan hawo fitti akwai littafan tarihi akwai muwaɗa akwai mutasar akwai waɗannan su iziya daga iziya abin da ya sama har zuwa mutasar don akwai eh, za a kawo a jirgi na makaranta kowane da sunan shi wannan gida alhaji wani wannan manyan masu kuɗi na sakwato masu neman lada nau'in jinaya ya yajibul qisasu bi qatl al-amd wato ya wajaba yin qisasi abinda ake shi ne ramuwa saboda kisa na ganganci wanda ya kashe wani da gangan to wajibi ne a kashe shi ba wai yana da kyau ba wajibi ne a kashe shi aina kuma wannan wanda ya kashe shi za a kashe ainihin wanda ya kashe shi za a kashe mana ainihin illa an yi tsali ha ala diyatu sai dai in sun yi sulhu kan diya wani ƙadu minhu ana mai tsafi bi misli ma qatala bihi da irin abin da ya kashe da shi shi za a kashe shi da shi wa in sai usaybun ba sayyid wa in hanjar ba hanjar inda gatari a ɗauku gatari ko da dutse ya ta buga mai ga kai sai a kwantar da shi a ɗaure a ɗauki dutse a ta kwantsawa dutse na tuma ana bugawa har ya mutu in an hukunta ya samu ya duk da kamai ga ido har ya mutu ko ya ta buga ta ga kai tana yana cirewa yana sa dutse yana bugawa ko da guduma shi ma haka za a aza mai a ta bugawa yan uwan wancan na jin ne mahi da kisa inda duk mutum ya kashe mutum an ka ta kama shi an kashe shi jama'a suka gani to duk wanda ya gani yana jin tsoron gobe ta fara wani don ya san nashi a haka to amma ka ta ka kashe mutum ka to ya sanda an ce an yi cuku-cuku an bi dai kana ku kawai sai a ji labarin ai ka ta yi kano ke ina wani ta yi a ta yi kano an yi ne an san da mashi a ta yi kaya a ce bari tun da haka ne shi ba yana da wasu waɗanda ba yi jin daɗin su dan haka haka zai je gyare su ka bi shi kenan zaman lafiya zai gwana to ana ta shi yankin na da ɗaya masu tsaye su ko zuta rai. ta hanyar Kano ɗin Zai yanzu ana mai zuwa su a hanya yana zuwa da mota ya buga in ya buga yana hitowa da rauni sai su yanka ka shi kenan in dangin su dangi ne sun kaji ko koje sun ɗauko wanka kamin a jima zai ga yaƙi ya tabbata to shi yasa addinin musulunci nahi alheri wanda ya kashe yadda ya kashe a kashe shi irin wannan kashewa eh, eh illa luwa sai dai wanda ya kashe wani da luwaɗi to shi ba za a kashe shi da luwaɗi ba wa sihir haka wanda ya waye wani sihiri wani ya mutu shi ma ba za a kashe shi da sihiri ba bai ƙadu da saifi shi ko sai a yi mai abin nan kisasi da takobi a zo a zannar da shi yana zanne a zo a yi mai sha rake kai ya illa an yi matsala sai dai in yayi mutula eh eh haka garbata wato sara guda a sare shi illa an yi matsala sai in yayi mutula an gane ku bai matsala biyu shi ma sai a yi mutula din lokacin da ya kashe shi ya bare mai baki ko ya kwakwale mai ido ko ya yanke mai kunnuwa ko ya yanke mai gabobi to shi ma sai a yayyanke irin waɗannan. waɗannan dai waɗanda ke jin zahiri an ci mutuncin dan wasu to duk cin mutuncin ne mai a nuna musu to gashi kun ga saboda haka daular musulunci shi yasa babu daular da za a samu zaman lahiya a ta idan mutum ya kashe mutum gwamnati za ta kamo mutumin in ta kamo shi ta wuce shi da ce to ga mutumin yanzu magana tana hannu muddin dai ba kisan gilla ba ne muddin ba fashi da makami ba ne ban da waɗannan biyu ya kamo shi an gado da shi a ce mun to gashi ga dan uwan eh wanda kamo ne kuke so gwamnati ta kamo shi yanzu ku adda magana ana buƙatar ku da ɗaya abu ko dai ku sa a kashe muku shi za a kashe ko ku sa a yahe mai kisa ya biya biya ko ku yahe mai da kisan da biya wanda duk kuke so shi ake so yanzu bakin ku aka jira ku je ku shawara yana nan tsaye a sa shi keji a ku je ku shawara ku kwantar da hankali ku je ku shawara idan suka je suka nasu suka yi tunani suka ce to wannan abin dai kaddara tsakanin wani da wani ko tsakanin gidanmu da gidan su wani ba ya tsammani haka ta wata wadda haka abin da ya kamata da jiya da kisa doma ya hebe shi ne su to su ce to amin shawara wannan kuɗin dai ko an ba mu ba abin da zai mana ko kuma ko an kashe wani wani da ya riga ya mutu saboda haka da kuɗin da komi mun yahe maka. kun gani wancan ya baya to za ku ga in an kai wannan za ku ga 'ya'yan nan da wancan ya bari za su ba 'ya'yan shi ya dangana ta musu kenan arai da ya kare zai ɗauke su 'ya'yan shi saboda ya san ga mutuwa ya ga mutuwa sosai amma dangin wannan mutum suka zo suka ce sun yahe bayar wannan mutuwar a bari tukuna to ya dangana karrama wannan gidan kenan ba zai ɗauke su mutanen banza ko ya yi da nuna shi kuɗi don babu kuɗin gwamnati ba ta amfani da kuɗin ko ko suka ce a waɗannan yara ƙanana akwai buƙatar makarantar su bayanai ne na su zama daka mun yaye mai kisa ya biya diya shi ma zai ce mana ba ko ko muna da abin da za mu ci da waɗannan yara saboda haka ba abin da muke bukata tun da ya kashe wa da shi ma ya kashe sai a zo a kare musu shi yadda suke so ce in aka yi haka gobe kuma wa za su jawo shi su ce gawa ne dan yana kaza ya mana kaza kaga babu kaga an zauna lafiya ya kashe an kashe shi kuma wa ya kashe shi ba dole ka kashe shi ba su suka kashe shi in ya rayu su suka rayu da shi amma a gwamnatin musulunci ko da an kashe ma uba ta ce an ka wannan an kama wanda ya kashe babanka sai a zo ana tambaya ka ya kashe shi ka dora ba da labari ya mai kaza sai ka zama ba da labarin kam a ce to sai assalamu alaikum gwamnatin jahiliya ta kayanci gwamnatin kayanci sai a ce kai ka gama naka dama abin da ake so ka ba da shaida ya kashe shi in gwamnati ta ga dama ta ce to ya mata ɓanna karya mata wani mutum ya kashe mata mutum saboda haka ta kashe shi da sunan ita gwamnati ce ba kai an ka kashe ba shi ba don ka an kashe shi ba ba kuma don ya kashe muku ba ba a kashe shi a don ya kashe wani bawa na gwamnati in kuma tara za a yi mai to sai a yi mai tara a zuba a jihun gwamnati ku za ku kai shi ba jahiliya kenan saboda haka kun dangane jan haushi kenan har ku mutu yadda in an ga dama sai a ce ai wannan shaidu bai cika ba cikin ba da shaida idan wani yake da wuta ya kai wani yake a da mashi duk ƙarya kuka kai saboda haka zai a sallame ku wace ku ta shi ko a cikin akwai dai alama sai yana da laifi a ba shi yan watanni ko yan shekaru in ya gama a ko shekaru a kabu kabu da mota zai yana samun ma iya ne abinci ko ga kuna ga kuna wahalar da kuna ce da marayu saboda haka haushi ba zai kare ba to shi a bambancin gwamnatin musulunci ta Allah da gwamnatin jahiliya ta ta ana hajiya Allah ya kawo mana wanda mai tsaron mutuncin jama'a to ina ne wani da an sharɗanta a takalifu balaga fihi wajen kisafi wato wanda zai kashe wani a kashe shi sai bali kuma mai hankali wa mumasalatul maktuli dinan wa hurriya kuma ya zan yayi daidai da wanda aka kashe ga addini da yanci idan ɗaya kashe bawa ba za a kashe ɗa ba idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba sai dai in mashi da makami ne ko kuma kisan gilla amma in haɗa ne ya samu sa'a ya dan karabe wani abu ya mutu ba za a kashe shi ba sai dai jariya an yanzu da anhu ko ko ya zan shi katilu shi a ƙasa matsatulu shi a sama idan bawa ya kashe musulmi ya kashe da za a kashe bawa idan kafiri ya kashe musulmi za a kashe kafirin don yanzu da anhu shi katilu shi a ƙasa da makatulu makatulu na kama to nan za a yi kisaki la aks amma banda aka ci banda inda sama ya kashe ƙasa ta wannan gini. wala dubara duk dukuliya wal unsiya ko ba a lura da zaman namiji ko mace namiji in ya kashe mace za a kashe shi muddin dai macen nan musulma ce shi kuma musulmi ne ita ya ce shi ma ɗa ne ya balaga sabda ya kashe ta ko ta balaga sabda ta kashe shi to wannan ba a ciya abin nan ba irin karatun malaman kawai da muke jawo in na namiji ya kashe mace in za a kashe shi to sai an ƙara kashe wata cikin dangin ta tuko na zannan <laughs> ba wannan kunkuri ne yawa ko ko sai in mace ta kashe abin nan eh, in namiji ya kashe abin da mace ta kashe namiji eh, sai an ƙara abin nan biyu za a kashe sannan maimakon shi ba haka ba ne namiji in ya kashe mace za a kashe shi mace in ta kashe namiji za a kashe ta mutum dai na ganganci ne an gane ko <coughs> wal kufaru aka fa to kuma kagare dukkanin juna ne da kafiri da kafiri wa in aktalafat milalun ko da addinan su kamar bayahude da kirista ko dan angalikan da dan protestant ko dan Jacoba shi da da dan eh, eh, abin da dai falaye ko dai falaye kalari kai kamar bayi bawa da bawa baiwa da bawa bawa da baiwa duk wannan aka fa'u wa in ana ko da wani ya zan mutakul ba'adi ne kamar rabi ne da ne rabi kuma bawa duk da haka bawa ne au kana bihi aqadu riya ko ko akwai kullin yanci gare shi kamar mukatabi ko mu mudabbahi wanda yake an mai daurin masa yana cikin biya ko kuma <coughs> ai mai madabbaranci ko kuma yan yanta shi zuwa ajal wala yalqudu bi islamihi aw itqihi ko wannan yanci bai ma dinnan kisa bai ma duwa don ya musulunta ya kashe wani yana kafiri sai musulunta wannan kisa bai faɗi ko ko yana bawa ya kashe wani sai ya samu yanci wannan kisa bai faɗi ba yana wala bi musharakati man la yuqadu min ko ko tarayya da wanda ba a kisaki shi da mahaukaci zuwa kashe wani ko shi da yaro zuwa kashe wani to shi a kashe shi shi ko wanda a mai buloli a azabai rabin biya shi ne wata zama biyu nufin biyati eh shi wancan wanda ba a kashewa da sai aza mai rabin biya shi ko a aika shi ya dai wanda da yi ilal haram ko ko saboda ya ga an ce man da kala wuka na aminin da ya kashe wani sai ya gudu ya makka to <laughs> kina bai hada a ka muke a can makka da ayanka eh ba bai hada wa sakaranu kasahi dan giya wanda a cikin maye in ya kashe wani kamar wani akakke ne sai a bai sai hankali ne ya dawo a je a kashe yumliku amil aliman wanda ya kame wani ya rike kuma ya sani bi iradati qatlihi wancan da ya koro shi yana ne kisa mutum ne ya bage takobi ya dankalo da gudu bayan wani kana tsaye sai ka ga wannan ya biyo zai sha kwana sai ka sha kwankwason sa kai kuma ya tare ya ba mai takobi kuma ka tabbata kashe shi zai to da kai da shi kun gona kashe zai zama da ka za a kashe hukun biyu <laughs> eh shi ne kalmar bashin kamar wanda ya rungumi kisan ne wala aqaribu kal ajanibi kuma dangi kamar kamar ba dangantaka ne dawa da kani in wani ya kashe wani za a kashe shi muddin da sun cika sharuɗa wal mamuru illa mahuda atu am alihi qutila wanda aka dauki an ce dauki takobi ka shara ne in dai ya zan dole ne ya yi wannan da'a da in ya zan dole ne ya biyo wannan da ya bashi umarni to in ya kashe shi da shi da shi da za a kashe shi wa'illa in ko ba haka ba kuke da kuwa shi ma'amuru shi za a kashe amiru ba wuri shi in dai zan da ya gare ba dole ba to ba a taɓa ma'amuru amiru sai a ban ma'amuru kawai shi ya ki. wal mashhur ban ce mashhuri qatlul qatlul abi ana kashe abin nihi in ya kashe ɗansa eh ana kashe uba in ya kashe ɗansa ma nabi haka idan ba ta ko kamar yaya idan ka uba ya dauki takobi ya kara ma ɗansa akwai ba idan ya je mai da gatari gatari ya kai mai daga kai akwai ba idan ya je mai da barandami duk akwai ba amma in ya take shi ya kwantar da shi ya alama yau kayan a yanka kamar da babu shi don babu yadda za a yi a yi tarihi a ce shi ya kamiye <laughs> amma in ba haka ba ba yadda za a yi a kashe uba saboda ɗansa don jima don karuwa ana iya cewa ya zo sharta wani abu ne ya sare ba da gangan ba amma in ya kwantar da shi ya mai yankara to nan da <clears throat> ya amince da malamai game da tunanin ya aka yi an gane ko shi ne yake kazan kamar inda ya yanka shi wa ma'aha to ya akwai shi ba to za a kashe uban sai dai talzamu yadda. diya za ta lazimta fi mali cikin dukiya ta yi mu ba kuma diya mai kauri kaɗan ya rage su haihu da sun haihu sun koma ɗari da ashirin haka za a ba da biya wa mana azhabu amma mala alhabu ya hana katala walidin kashewar uba da walidi idan ya kashe ɗane ko ta ko da ya kwanta ya yanka ba a kashe shi wa tuqtalu jama'atu bil wahid ana kashe jama'a idan sun kashe mutum guda wa bil balle da mutum guda ya kashe mutane balle aka na ba ka ga ana kashe su ba ko ka shari'ar tura'a idan sun ka je juyin mulki ko eh. da wanda ya harbe da wanda ya sa an kai harbe duk ba kashe an kai ba ko <laughs> ka shari'ar tura'a na gana فصل الحمد لله